كيف مثلا أرأيت بليلة باري ما كان من هديم واجب من ما كان من هديم واجب وانت زمودا هدايا تدولي ما كان هدي عند سوق من هديم واجب وانني هديم واجب كيف أني من نظري هذا واجبي به أو أو هدي تمتع أو فساد حج أو ما أشبه ذلك شوني كفي أكفا أكثر هدايا كي تواجبي كذا فلاي نظر أنا قوي ساكا بافا بوك أبو نبال أبو نيسا نمي أكفا sace يا صاحبه بعد ما تحدده ma kaddadahu bimina bayan ya rasa ya masa abin da ake rata yawa أكفاتي شأننا أو في العربي أو قبل أن يدخل في الحرم أكفاتي أما دي أرجع أنجم ألم أشد بين هذا قال قال مالك كل هدي واجب أي دكوني هدايا دولي قل ده من صاحبه هذا بوانا كلمة أو ملا كما duk wata dalla min sahibihi aw mata sabala an yanhar ko ya mutu tun kafin ya yanka shi ala yajziru wa alayhi al shi ke nan ba wani ke sai kuce gaskiya ta bayyana wa kullu nadayin wani duniya da yana nafila mata ya kafa Ta awa zalla, aw surika wala mudilla ala sahibihi babu madadi a shi to dai sai a ra'aita bari labari kin da ba hadaya in mutum ya yanka hadaya wajiban na wajibi alaihi da kamen ku, da ma ka ba ku kuma tana iya yiwa ta yanka ka gama an yi haka an yi haka ina rago an nema babu ya rakumin ne lokaci guda barayi da fafafafa ga masu sun rantsa shi sai wurin kawai amma karga kayan ka na wajibi ne ko yanzu an ka za a yi a yi to sai oho fi kauli malik a haka ya dai ba barayi ake so a ce ma kuma ma kai in ban da sharri tsaron don so ku jira ma rabar da wannan abin za a yi ne na fashewa على زعم جزائه في رأيه ينجي ابن قاسم كده ya ishe shi dai a ra'ayina ne ya kai wannan hadayin ra'ayi. Kala malikun yau kalu min alhadayi kullahu. Ana cin hadaya dukkansa illa illa illa sulusu. Jaza isaidi sai dai sulusin ke bisan naman farauta jaza'in hadayan ne dai kawai kan ne sulusin din kusan ɗaya bisa ukun hadaya ai an sami na wajibi za a saidi wata ɗan hmm? eh? yawwa illa sai ta kaga alkamalu lillahi isa kaga mu da kan cikin kai ni ma wurin na rasa da rangi da shi illa talatan kuma kuna yin yana ba ga mun ba sai shi kai da iga sallon ba wanda shi in yi faɗi bai kamata yi ba hmm? kuma mai kyau na kai na amfani sai ba faɗi ba kawon jin don a ga dawa na ne faɗi maimakon aji daga nan kaga da na gan shi sai ta bakin jami'in yi shi a sau ta tafai ba lokaci mu koma na lokaci abubuwa shehun hmm, sai ka fi ni lokaci za ka yana jiya kuma ta da yake ji daidai ba ta bari magana salatu eh illa salatu ya yi haka ya mafi dadi. da za a saidi wal fidiyasi wannan shi ne ma'an sala sakamakon farauta da sakamakon fansa shi ba ba a ci ya kullu hadayin zara lil masakin shi ma ba a ci idan kai alwashi misalin yanzu ina ka ce ka yi alwashi bana alkawalin Allah sai ka kai cikin rago ta bayar an yanka shi an yanka wa bakin Allah da bana Allah zai yi baki a inda ke yin bakin suna ta suna ta shirye shiryen tafiya ba ana za ka ba su ba sai sun kai can wurin Allah nan ma Allah na amma can daga kirfi da haka nan haɗa yankon ka kaje ka can zauriyar ka in ka ga dama ka canzo dalar ka don kama ka da Allah idan ka ka ki canjin mu dala ba wahala kai Tashi ka je abin da ya samu rago wanda ke tsaka ciki wanda an ce fiye shi ba karami kwarai ba ba irin wannan wanda ake kewayawa ana kasan shi ba a kake ya saya sai ya yanka wa al'umma ko in da kanka ka je ka yanka wannan kayan ne ka kalli bakin Allah da sun ba su da kuma illa yanzu an yi arziki da yawa amma ba kin nan da suka wurin na malam kwatar da su da itika bai za ka kwatanta ka dubi dai namu bai takatara ya karya ba yanzu lokacin itika bai wajen ashirin da biyar din nan kan kayan karagonan kana ga wani zai samu zai komai ba hmm? har da samu ga aikuwa ina bakin Allah an dada da mu da zaya amma ba wajibi ne ba kai ka sa kanka ka ce alƙawalin Allah sai na yanka ta gona zan ka aka ɗauke shi addini alwashi ne yi. alwashi kuma addini ne Ko da rakon nan yanka aka ce wannan ka samu ka shafe shi ka dafa shi shi ke don ka dinga rabawa jama'a yanka yanka ƙarshen ka ta kira su sai dai araba ce ya ce a kai wa mata ya shi kuma nan maza amma ya hidi su bar wa yara sai dai babban an kai maka gayi su ta da da nan ga jikoki na ba su ci ba an ka ba wa jikoki na suka ce ana ci ba su ba su da zai rabu na kila jikokin na kila an sun yi hankali da ce a'a ta kan mu mai kiwa mu sai ka ce shi a akwai hankali da shi ana in kai ja in ja magana ka ba a rauka. Kada ku ce a mu dan da sai ka ce a bakwai da dabi ba bakwai da dabi ba ranar dole ne sai a ku ce kawai shi daɗin sa ne ga gaba yawwa wata ku ce hada zana kuna ja in ja da kaka ku ya ce ba zai kai ba saboda ku ku ce akwai inda za ku saka masa duk sai dai barkatai da za ku saka masa da saboda haka nan kaga in mutu ya zata a wannan rago ba a ci wannan yanzu in kai alwashin kuma Allah ya mu wa shi ana zuwa a sayan kayan mutum ba za ka ce ba ya aka yi aka sha kwakwaro eh, wannan tun da kai alwashi ba a kai komai a ciki ويأكل ما وراء هذا ذلك بايم وإن من الحديث قال مالك رحمه الله وإن أكل من هدي راعي الصيد إذا متن يشي سكمكم فروتا أو الفدية كوفدية عليه البدل بل فيها أو بدل وإن كان الذي أكل قليلا كيف أبن ليس إنك تنمي aw kafiran ko mai yawa ne da budda fa alaihi ko badalu hayya isa Sidiang. Hmm? abin yan dano ya yawa ai yan dano ya kare ai mutum bai ce ba na eh, sarar in dai ya ce zai biya dalili. ana fahimtar abu da ya fi al'ada daidai farko wannan za a ɗauka da za a ɗauke shi shi saboda kana in tun mutum ce sai ya biya eh. in kuma misali ɗanɗano ko ɗanɗana romo ko ɗanɗana gishiri kila bai sani ba da menene wannan kuma Allah ya sani sai dai sai su bi kwarai kwata-kwata bai shi sai biya in ka fanki kai ɓanna a tafi kawo fansa ka ba da fansa da ya tafi idan sakamakon farauta ne shi kuma kai wane ne shi ma ne ya tafi shi alwashi kai a wa mominai masu abin nan ba su ke nai da shi ma kai nesa da shi ba ka Allah